To abin da ke faruwa a zaben da ake yi a jihar Ekiti a halin yanzu na gwamna to ana iya cewa komi na tafiya domin zaɓe ya kan kama. Labarin ma ko kuma in ce rahotanni da muka samu daga jihar Ekiti ya nuna cewa wasu mazaɓu ma har an fara kidaya ƙuri'u kuma jama'a sun fito suna ta kada ƙuri'a jami'an tsaro ma suna ta aikin su saboda haka ana iya cewa komi na tafiya a halin yanzu. Ko ni hoto da muka gani a kafar sadarwa da ke nuna cewar wasu 'yan daba sun fasa wani akwati. Me ya faru haka ko ko me wakana a wannan wajen? Eh lalle mun samu na samu wannan bayani cewa waton wasu 'yan daba sun so su yi awon gaba da wasu akwatunan zaɓe har jami'an tsaro sun kama su sannan kuma sun so su tada hatsaniya kuma jami'an tsaro har yanzu sun hana su bani ma ka ji tattaunawa da ni da wani mazauni birnin ado ekiti a jihar ekiti wanda yake ya zagaya a wasu sassan jihar ekiti eh, ina sunanka sunana kwamranu lawal yiwa shugaban matasa yan arewa mazauna jihar ekiti kai mazaunin ado ekiti a jihar ekiti ne ko yaya zaɓe yake tafiya a jihar ekiti yanzu Zaɓe ana nan ana yin shi lami lafiya lau. Ana iya cewa jama'a sun fito da yawa. Gaskiya jama'a sun fito kwansu da kwarkwatan domin su zaɓi wanda suke so. To kaya wata. Sun fito gaskiya fiye da yadda ake tunani. To kaya wata a cikin eh, birnin Ado Ekiti koko a wasu sassan jihar Ekiti. gaskiya ba ma duk ta kawai ba akwai wasu ƙananan hukumomi ma da muka dan tattaba to ya ka gani a can ƙauyukan watan birnin ado ekiti can ma jama'a sun fito gaskiya sun fito sosai akwai batun cewar wasu na ba da kuɗi a zaben shin wannan an tabbatar da shi kuma gaskiya ne ko me yake ciki akwai to ba za a ce eh ko a'a ba amma tabbatar da cewa ana ba da kuɗi a wajen zaɓe shi na da wuya domin yawanci da ake ba kuɗin nan to a cikin sirri ake ba su ba a fitowa ga fili saboda akwai jami'an tsaro ko ina suna kallo sun sanya idanu kaga shi da wuya a fito a ce gashi an ga wani dan siyasa ko wani shugaban jama'a ya fitar da kuɗi a fili ya ba da kuɗi domin a zaɓi wani ɗan takara amma shi na yiwa ana iya yin haka ɗin. To daga ƙarshe menene muhimmancin wannan zaɓen? A wannan zaɓe shi da muhimmanci sosai domin idan ka lura Hajji hajji wato jihar Ekiti ce kawai jiha ɗaya daga jihohin yarbawa dukkansu da ke karkashin mulkin jam'iyyar pdp to sauran jihohi suna karkashin mulkin jam'iyyar apc ne to a halin yanzu ita jam'iyyar apc tana kumajin ganin cewa ta karɓe wannan jiha da ke karkashin mulkin jam'iyyar pdp zuwa ta koma ita karkashin jam'iyyar apc to wannan shine babban muhimmanci ga wannan zaɓen To Malam Hassan Umar Tambal mun gode kuma sai a ci gaba da sa ido a wannan zaben domin mu sake kawa masu sauraro bayanan da suke faruwa ga wannan zaɓe. Mun gode. To Haji Hassan na gode kwarai. In talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka kuri'ar kayancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka.